أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم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 a salatin ce ki bayanin ciwoyi ولودي تبتي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا النصف هو يقول يا محرم فوتين تاتي فاي نادي ديري بصف بويد هنا نوفمبر 2015 kalenda ya mafari hijiriya na zoci a miladiya ta fi babon nan bugun tijo sai kika shi ko a jazakallahu khairan bai ga komewa kan tafi da nan Allah shi tun ya jiri ne Allah ya samu da ke jazakumullahu khairan sashi ya kuskure ne bangoci ya gina ebona fi sabilillah wallahu alam in biya notice biyan doci aga ya jiyawo aga man ruwa ga wajen wazo ya ni ko Ka yi ji fa, wuce ji faruwa shi ba ba sai banga da wazi gigi kudi a feji bayani muhimmanci ya yawo falala ya yawo eba wangi imi wangi dole na uji zanna n'afani a zanna amfani a hoke yari zanna pe imi wangi yari ga lokaci da wata imi ara ke hau fari kawai da le gari ba ni wasu tun ẹnu gbọ̀nyà na wata daga gbari ne ji faruwa ne yi ne baki kando ce ne ke da tambo da ne yi ni ga ibadi mi ta ji an ce man da ji wazi ya ni man ga ben ni yi mu de ga ji bayani inu la youtube mu ga babu ya ma mu waya man ji ya bu ji mu ji kaza kaza yes e ga wani ga da na go amma ko yi misa a daga nan ya èmi ni ń wẹ̀ àgàn òjì sọ́yọ́ kó yẹ kẹ́kọ́ manga dàgbé bá ní òjì àjú ní wáàbí ní alágbàlá fún inú ní ti ráàjì ó tì ní gbogbo ẹ̀mọ́ àgàn ní àmọ́dọ́kùn ló yẹ kòun kẹ́lí ya ko ya gwada ba a jije ji wa ji dokun ga zaunin gala ce shi ya wa yan jiya Allah wa lalu yi ba shi matsala yana ta ci ganci zugun yanzu ci ya yadda wayan rukuji rukuji rukuji rukuji wo wanda za a bai za ta malaria cikin wata fiba wani fone ya maji jiwu nan guta fiba cina ya maji wuce ya juji da zai gide gide gide gide gide gide da bai da jiyo wuce a shekon kare ba ta jiwu shalo ki a tunga ga oga yewun ya ba da imi lo tiya ne kin e rukuji rukuji rukuji rukuji lo tiya jinde da yazo kun ga ku ya kaga ni zuwa dubu lo kai da na wa kai wa makin nan na ji mana kun haka sashi ya yi irin wuce shi yawa ga ilami kuje gide daidai fi sabilillah kayan da yana ta fakin ci abi sai duba wani fenci wani ga wani lagaga kinu kewa kun haka amma bayan su kun yawon lagaga lokaci daba da kotu daba da teno waga da kot agala kot di sitiya kes na ji baga na nwa chai kes ke gwo gute na waga su kes mutu wani ya wala pata ya ga ga ni kot ni ni no ni jo da ti se na ji ga su ni zanen lajeji zagiyanin kunjeji baji na jeminin ko zanen majeji zagiya umade to yi ya umade ju madaji umade to gina jemina nan wunde kwa su man zagi yeye ga ungoya sai ku ya wani zaun ya ji lafiya wa magana ya ga ji wala lawa ungoya ce ba ne ga da malunu da jemina to kan ya wani nan ya kun ga ji wa malu la gusu wani sai cuji ba da yin ro kuskure ne ba ji ya ji cewa ga ilami fa ne ya shi kuskure ne do kula ma ne ya ga ilami fa ba ne gudu ya shi min ya shi sa shi je fi Allah ya samu dace kuskure mu fari zan ce la wajen amma wanda tsaye ne lujiya wana ọ̀gá ta ló ti gbé kíláwẹ̀ ti di àwọ̀ wọn àgẹ́ méjì kú tún bí ó tún wọn fẹ́ pa ẹ̀yẹ́ ìṣẹ́ nìyẹn wọ́n yẹ ní ekú kúrẹ́ ní kíkọ́ yẹ́ ẹ̀bà tí zanúwẹ̀ ti kú kúrẹ́ ni wọ́n jí náà wọ́n ẹ̀ jẹ́ sí fọ́ kẹ́jì yẹn náà ń gá wà ní náà zanúwẹ̀ tí wọ́n ti lé bẹ́ẹ̀ ní kọ́ ilé ìjì wúti fà kó èjì wúti zú kó èjì wúti ba, pa. báwo tí mo gbé e e e ju ti gbó gbé ju gánà jù lọ lànà èyí ṣe fẹ́fà náà láti mi lè ní ẹ̀fẹ́ ẹ̀bú wọn. ní ẹ̀dá tí ta tún ẹ̀ lánàá tí ẹ̀ dín náà lánàá tí ẹ̀ ṣí ìpín responsibility wọ́n yà yi ẹni o wà ayé ní ti yó wà wà dẹ̀lẹ̀ yóò náà wà lé dáná wà wà tún fún ayé fún wà lẹ́yìn tẹ̀ jù yó wà lẹ́yìn tẹ̀ kẹsẹ̀ kẹsẹ̀ ìgbẹ́ngẹ́ inú fẹ́ ìgbẹ́ngẹ́ inú bàbú jọ bàbú mẹ́lú ẹ̀ gbogbo ìnà tó fún ti kẹsẹ̀ wọ́n lé ní yi kúrẹ́ ní bàbí náà kejì náà.

ya mutu shi zan do ta ju te ti nu bi na kun de gan ko de ka shi ko de to ko ni ko de ti ka ben zan do ta ya ni ka shi ti ka la ma o ya te ju mutu ti de gen tare ari ni ga ko tre ne kuskure ni ko kuskure mutu an ki e bo tan bàjí ló ti jẹ́ tó owó àmọ́ àwọn àti ẹ̀tẹ́mọ́dé inú yìí ìmọ̀ àti ìdàtọ́rẹ́ ajéǹgbó imi gáàrí fún ọ̀sẹ̀ àgbà náà ṣe bó ọmọ ṣe àṣà káàlì mú bẹ́ẹ̀ báwọn wọ́n lé ẹ̀kú tó ráyà báwọn ya aláàjì mọ̀ bọ́ fún ẹlẹ́dẹ̀ bí àrùn bẹ́ẹ̀ ni ó ya. yẹn kú tún àbàtí mí ni kúskúrẹ́ ni bàjí ló ti jiná wọ́n lẹ́ẹ̀kì kú kúskúrẹ́ jọ́wọ́ ni ń ìlú ọ̀tọ́ bẹ̀rẹ̀ gan kó tó ń dúró náà ráìdì náà wú láti ẹgbẹ́ owó àti ìlú láfíà gbogbo fẹ́ fàájú bàdíngbò tí wọ́n ẹ̀dẹ̀ lẹ́jì tàkìtìnà lálẹ́ kọ̀dẹ̀ ní tẹ̀kì ìlú jìnnà ni àmà fòndó òun egun egun wo ẹgbẹ́ dí àdúgbò tó ojú ní kó tó èkì tá òtí àti ìlú fòkànlá ní ojú fòkànlá ní wọ́n lẹ́yìn nira kọ̀ǹtù wọn àgbà kó tó ti hàn lérí wọn lẹ́yìn ìjẹ̀bù àkọ́ ẹkùtù ọ̀tá ti lánàá ti gẹ́ wáyé ní bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀yìn méjì bàbú nù yàyú ìdájú bá táwọn tí wọ́n ti àmọ́ òjẹ́ láì níbi ogó ẹgbọ̀n wọn àtẹ́lẹ̀ àìmọ̀ káàkùn sáàni bàbá wọn àti àwọn ọ̀lẹ́ ilẹ̀ kúrò ní jíkọ́ wọ́n fẹ́ bá mọ̀ ọ́gbìn yóò tún wọn ẹmọ tí ó jì tí ń gbọ́jà àti tó wọn ẹmọ tí ó jì a fi express nìgbẹ́ inú ẹ̀ ti àbá wọn jẹ́ àṣẹ́jẹ́ ìgbẹ́jì bá jílẹ̀ tún fẹ́ gan ẹ̀bẹ̀ yàn kó ìgbẹ́gẹ̀mí gan wọn ló bá kẹsẹ́ nípa wọn ti mẹ́gbù lò mọ́ sábà bá jílẹ̀ tí a kó bóòrùn ti náà mẹ́gbẹ́ wọn wú kàánú ga wọn ní relation bẹ bóòrùn ti mẹ́ láàbà kó wọ́n ní ìlà ìdájẹ́ ẹgbẹ́ wọn ti wùlẹ̀ á ní kí wọ́n ti tún àdún sọ tún èyí tún sọ pé dédé wọ́n àti ìròyìn láti àmì èkó kúrò ní kíkó kó kúrò ní wọ́n ti bàjílò ti gáàsùn ìdẹ́ ẹni ó ti gá jẹ́ eji na yi uci ga mai yiwu na nga da nila amma gina wuce ya gina ji kashi ebon na ulu ji damuwa fale ga ne kuskure ne ya kuwa biye ni mini kuskure ne ba gina ci ya ci na e za te ne ji ji buwo ebo na wa gabe na yi na kaga na je dan ba e ga wa biye ji wuce ya ji gata ne kuskure ci ko ngoye nyanna magaji imi natunga mweme ba woro ngaji so mwage enu enu payo gando de junjia kupre ngo kumechi gando tigaza nyujia kuja icho ini ni qur'anu da bwa ya sunna da bwa ka dubo ko da bwa je imi da bwa nda ati ja icho ele ne kuskure chiko yego wudechi gando ti secret ye nyuwa lufeda ganya sashi wọ́n ti sí kìrẹ̀tì yẹn sọ̀n bá lọ́wọ́ díẹ̀ jù yẹn sún náà kọ́ ẹ̀nà yẹn gan ẹgbọ́n náà wọ̀ ẹ̀wọ́ ọmọ ẹ̀wú náà yẹn ló ti àdẹ́bọ̀ yẹn láì wọ́n yẹn ní òde làǹgóró bú náà kó jà wọ́n sọ́dọ̀ ẹ̀gàn àwọn ẹgbọ́n náà wọ́n wọ́n wọ́n mú gan sai ga wuce gaza wuce gaji ko ya gafe tun ba ji yaji kuskure yin nan wadda mu yan gwa guni ki zan ga ke shoyan love ya yi niwa in zagi masa ko jin zagi jin wuje emotion wa na ta lawu ga ino da kem da sokwa ina yadda e za a sokwa ke ji faru ya koyo Allah a cikin wa ga ya e ba da wuro mfu ye gbowi mfu ye tose iwi mfu shitupa wi mfu ke ulia nkazu nyu wa wa de bu ye bo ti ba one ebu e ba ka kazu nyu tun ya ni ehe ama ka nu oju awon wa i love you pata get with you wa se ti pata give you ama e be jin awon ga ntu abu san kam ko ta mi sun ban no le ga Nigeria baka kyauta ba Wegwe jiki bàjí ló e ti ájù nẹ́jú fẹ́ wà ní ohun tó bá yíyú wọ́n àjíjì máa ẹ̀bí kó ìnigá e ìdí àìlá kó ìnigá ìdí ní fásí náà kó kó wọ́n àjíjì máa ẹ̀bí dúbù rọ̀bìtẹ̀ náà wọ́n láti ṣe pátá náà kó lálójọ tó máa gán àdà ne bá yíyú àmọ́ wọ́n àtúntò bí ẹ̀ náà fún bẹ́ẹ̀tọ̀ àríwọ̀ yẹn lè kú kúrẹ́dẹ́ ẹni nàìjí mọ́gẹ́ mọ́gbẹ́tẹ̀ ìbílẹ̀ ọkùnrin lámọ̀tì àwọn lakóòtò ààrẹ ẹ̀dá ààrẹ ẹ̀dá ti súnmú ìní àdídé ní kẹmọ́ àgẹ́gẹ̀ náà ọjọ́ àti ẹ̀tí yìí. ewé ìdìbò ni ji. ba jin wace ya layi ka ziyara ya eh, manci wujijin ko hajji shi ron hukan ya waje ko yin wace lo inu liya waje wujin da ke musulunci ba kada ne fiye da gudana ya ya kwaye shi bai gube ci ba jin wace ga ke ya wani daga shi ne ya kaimu wajen ya wani wadda sayo yawon yawon amma wajen ga wajen ya ni lóòlẹ́ kó wa lokaci ya ilé òní wà fẹ́ làbàtà tó ń ṣe mbọ́nà ne lókàtí ní ọdún àti ẹ̀tì olóòtó lẹ́nà wọ́n lókàtí ní ne wa dúró lẹ́nà wọ́n lókàtí ní wà jí gẹ́gẹ́ ya lánà tí a yìí tiẹ̀ òní àjọkọ́ ní ne ba lóhun asíràfù ní ẹ̀bà lóhun lónà alẹ́ tí a yẹ ẹni gẹ́gẹ́ tó wà bẹ́ẹ̀ ní yusufu kó gà rìpọ́tì àlánà ṣàgá ndé bá mọ òun ẹ̀hún sùn òun bá wà kùnrin ńlá lóòlẹ́ kúntúrẹ̀ yìí fili na. yẹ́ ṣí ní gúbà dájú mẹ́tẹ̀ lágbẹ́jú ní kàtí ẹ̀yìn ugbò ẹni bẹ́ẹ̀ kò fún ẹ̀wọ́n wá sí gbà ẹgbẹ́ ẹ̀dùn ẹ̀ látọ̀sán làjá wọ́n lè lè kúrò ní kúrò kúrò ẹ̀ ṣí dín ní dájú mẹ́tẹ̀ ń wọ́n di ìsẹ́yẹ́ tẹ́lifíà wọ́n wa àkàtàn wọ́n àlàálò mẹ́kántà wa àyà skul fees wọ́n wa wọ́n àyà ẹni tí wọ́n ń and the rest wọ́n lè kúrò èmi ti gájì wọ́n lákòókò àṣà àwọn náà ní èṣì tí lọ́ọ̀bù náà lè dá nínú lọ́ọ̀bù ẹ̀jíjọ́ yàn tó lọ́ọ̀bù ẹkùrù ń gbà lọ́ọ̀bù mi gbé káàzó lọ́ọ̀bù mi gbé ẹgbọ́gbọ́ ọ̀gá jẹ ní fẹ́ẹ̀lì ní yẹn lọ́ọ̀bù wọ́n bẹ̀rẹ̀ èrì ní sòyẹ́yà lọ́ọ̀bù àlùmọ́ àbọ̀tò àlùkùnkù eju tẹ̀jìdìdù so wọn mẹ́ta yẹn bá ní wàá fẹ́ẹ́ jíjẹ́ wàá fẹ́ẹ́ rì ní uru nga ẹgbẹ́ jíjẹ́ kẹ́kẹ́ ní ẹgbẹ́ lọ́wọ́ dé òun ìdòjì náà èjì ìmọ̀jìnà ní náà ẹgbẹ́ inú ọgbọ́ tẹ́mínà wù ìbí ẹn tíjú ọtí wọ́n náà tẹ̀wọ́n ẹ̀lẹ́ ẹgbẹ́ wù ìyàwó tó bá ní ẹgbẹ́gbẹ́ ọtí òní ní ojú ọ ọtí òní ní ọlọ́ọ̀ kúskúrẹ́ ní ọmọdé àmì ẹ̀jì wọn àfọ́gẹ́ jìnnà tó lánà ti rí àwọn jí wọ́n yẹ dà yẹ kàtúgbà díà ké yẹ kàtúgbà lánà ti kà ní jí àwọn náà taka da yake mije kale ta kanin wa da wanke waza taka da yake mije la ka lon text message kanin wa da wanke waza ta aj ko da ta zama ce jan aj ya zama ce no problem wo ga wuce ba ta ji zo ga waya wajen ani ke ji rayuwa ya wajen no ki ani ta tun ji wo ni olon ba ni ku yo ta ne ga ku sure shi ne ya ga ji ba ni no ne mujimalan ìkílí ìkàkàtù wọn báyìí wọn lọ́n ti kó. ní mo bá rí zangote láàrídá tí ẹ̀ nẹ̀ ló jìn àwọn olóògbé tí zangote rẹ̀ kí láwọ̀ ti jìn àwọn wọn ló ṣàgán náà jẹ́ gan wẹ̀hún láàwùjú zangote wọn rẹ̀ dúró gaskiya méjì ń ṣe àwọn jáde ń wá àti ń wúyà zangote wọn gaskiya kai. wadda ta ko gaskiya wadda kuma son wula a wuce kan ce wadda wuce takan gida a dafa su alfa shi ba manufa ya waga ta na ainihin no ɗaya da ya jiya wajen ya matakin sai ci Wani آياته أن خلق kala من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون من آية تشجو sai tayi ni jiyaye ke buye jiye ba ta ce zo ba su yake da ramar jiga aya da jiga ene giya wajen bu la yutubu ne sai ce bane sai ce fanki hu ma saba na kuminan nisa'i masna wa thulatha wa ruba e jin za jiya wani fiye na guba guba guta guta guni guni sai ki sun Allah ta jinu fawaida wa malakat aymanukum ya maga su daga ya jin adalci waye jini Yau le dono ko aya na ga to al imam bukhari ja juja ga ajiya ubo guni ga

annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya imam ahmad to al-bukhari to muslim to abu dawud to tirmidhi to al-imam an-nasai to ibn majah daga hadisi abdullah ibn mas'ud wa lo sai jami'u sajid rakam hadisi 7975 annabi ga ya mashara shabab ya yi ba rubushi man yi a yastata an minkum alba'a falyatazawwaj dan ga da iko mini ya bone dan ga ka mini ya bone dukiya wo fa innahu aghaddu lilbasar e bone ya wajin wayan waya ya zanen wa ahsanu lilfarj mai wa alfarj da dan ko wa man lam yastati dan ma da iko nan, fa alai bi sawmi ga a da sayin da kulan wuja ene ji a ya wajin bone ya wajin sunnu yo annabi ga an nikahu sunnati ya waji sunna yami fa man ba sunnati fa man lam ya'mal sunnati falaysa minni dan do na do tuna sunna yami an wanda mini yami ba wa tazawwaju annabi ga yake yawo fa inni mukafirun bikum wal umam yawm al qiyamah e bone kumbe miya law wa alumami ga alumami dokuma jan far bin fal ruwa ibn maja nga ilo da bai na aisha sai jami'u sayyida ta na hadisi 68 07 sislatu sayyayan al-albani 2383 ebe ji awoji ebo to e ti ga yuji ngo de do ko ebo to e ti ga yuji un je ji na te ba duwa e ya je lugo na anabi ga idza mata al-insan in qata amru illa min salatin ko e da ga ji ha de tun ba ta ba sai wuta yamma da katin jariya sadaka ne jenan aw ilmin yuntafa bi ko ilmin na ji amfani na aw waladin salihin yadula ko dikirki na sai ba zuwa kaga wajiyawa wajeji inda go ga da wujin rayya ko imam al-bukhari lalu ya da dabul mufrad wa ta imam muslim ta abu da ta tirmidhi da nasai daga hadisi ya fi hurairah sai da yake jiyawo ebo gaskiya addini wulugu ne annabi gani za ta zawaje al'abdu faqad istakmala nisu dini falyatakilla fi nisu baqi wuce gaya waji gaskiya addini wa gumi ani wasu da so ke ce gafi na jana ruwa albai haki shabu imani daga hadisi ya hana so azal sayi ha, ya ala albani 625 ngabo hadisin nabiyu sai da ke jiyawo E ga jeji lajiji sai ti ga yuji ngo je wa awoji ibi wo ti maji lajiji awe ko ale ji laji naji wa ba awoji wa ba awoji a tarbiyyar e musulunci da ya da wajen na musulunci wani e efo ya ni ga dabe ejin naji ga sai ya kan awo da mai ni mu annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ala Da na ga wuce ɗaji zaki zaku ba ɓanin zane ga ɓaji zaki zaku ba nan hatta yudrika har ya gina ji an waci nan har ya na ji wa ɓage na uwa ma ji tarbiya wani jan na mutunci wannan da kasu ana huwa janna ka hatai ne an mi da zamu ci ya gada ni janna ko alki ya ne zan ga ci ma mi fe ne yi ubu uga ya gone yi wuce ya ji zaki wannan ma wu ada yi wuce bi ba ada bi wani imam muslim to Tirmizi, a da ga gobe daga hadisi ya da ibn malik silsilatu sayyahin al albani rakam ya ji 297 ele ke ji awe we mo anabi ga duniya kulluha mata ije ta e mawuro wa khairu mata duniya Almar dunya al mar'atu salihah ene majal khairi ga ne mo wai jonun ga yi ni kirjo imam ahmad to muslim to annasa ga gobe daga hadisi abdullah ibn amr

E e ya mai majiji ya bari na ji alfahari biya kun doyi fahari kiyami wala ta kunu kan cin na fara ya ga ake da shi yadda ya fi rahabaniya miliya nishan jonama albayaci ya gudu su na nubo daga hadisi ya ji umama a tsayiya ya al'albayaci zai tsaye a kenan gwamnati na hadisi 1782 wale daga babon na bani nazari na zanwaci yin lazace gangan gajiya wani mun wujinja bani wujinja ẹgbẹ́ ní ẹ̀zà tẹ́jà àgbọ̀ tí ẹ̀yà tẹ́yìn ìlàjí ìfọ̀tẹ̀wàlẹ̀ ánìyàn lóòrùn gájì àwọn ọmọ umarci ya zato da hannu ta kan zanen mani ya dafiya wa annan ga lugu ya bu ma a ga kila e ga daula e e ya musulunci da wa ta ga mai na yi ta ka fara kuskure ya baci na bajin wacce ya jina na yi so ulil ebe da waimi amma wuce na wa bulu waimi na wala waimiya kila wace wa gina ka a yi joki da shef kila wace waimi wa ga yi joki da giyo wunde shef waka ji lanuwa cikin kila wace waje wuce wa ga waka giyo no eji wuce sa 我们家就三个亲戚，一个九万几的，一个九万几的，再一个亲戚一万八。我，我们家就三个亲戚，一个九万几的，一个亲戚啊，八万九千九。那现在亲戚呢？那个八万九千九，我养了我多年了。我，们家一个公司。 bí màá náà bá dayé ju kú níbi ìbàdí pàdé wọn ní wà wà wọn níbi àwọn ìṣúná pàdé nígbà wà wọ. kó kó máa ń lọ ewu pàdé náà kó tó bá jẹ́ kwalé jù fún ọmọ tí wọ́n ipa tí a yẹ jù fóun tí ló kó ṣe tó yìí èmi tí a fún ju náà lé ẹ̀sán ti rájé ńlá wọ́n àjẹ́ ẹ̀sán ti rájé màá ẹ̀sán ti rájé wọ́n

أن يبدله أزواج أن يبدله أزواجا خيرا منكن خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات آبدات سائحات طيبات وأبكارا عصى ربه إن سلككن من لو يا إن سلككن وبيا لا تبيني an yi guji da hu a kuwa don tsairan ne kunna sai shiga sai shiga wunta gwaya na bi yanin mina ji ga da kai ga yayin ga yayin ibi na ji ala kai ga yayin sai su ba na wan muslima in ayi muslima mu'minati aje imani qanitati e la yutu sai ti e la yutu aje ti e la yutu ba abidatin ezi bada feti ela sallaki ela azuke ela zakawa ela aji eji umura eba alukuranu eji alukaru esuna feti ela aji aji arami salihatin yau da nuna ko sayyibatin wa alukaru kwa yi bazaura kwa yi biyan kwa yi biyan ciki ɗan ne gwayar ciwo ne da ya wani wa ne ba nga yi gan

ko kuna haka wale ka ẹnu àti yóò ti wáyé nínú fi إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عز الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فإن المسلمين حقيقة المسلمين yi والمسلمات كمسلمان باجيشي والمؤمنين كمؤمن باجيشي والمؤمنات كمؤمنان باجيشي والصادقين فلا تستياني من هي باجيشي وزيجتا تستيانا والصادقات وزيجتا تستياني من باجيشي ونا والصابرين والصابرات وزيجتا كل من باجيشي ونا وزيجتا كل من هي باجيشي ونا والخاشعين والخاشعات وزيجتا ياسوكينا من هي باجيشي ونا وزيجتا ياسوكينا من هي باجيشي níjọ náà والمتصدقين والمتصدقات غندو تصالة كمية بعجيجو غندو تصالة كمية بعجيجو والصائمين والصائمات غندو بيجي جابو دمية بعجيجو غندو بيجي جابو والحافظين فروجا والحافظات غندو بيجي وعن من يبعجيجو غندو بيجي وعن من يبعجيجو والذاكرين الله كثيرا والذاكرات غندو بيجي فاتوكي بكم أتيتوكي بكم ni ya ba ni wajen laliji nan ta hatta Allah na mu ni wa ajira na azima sai ta shiri ya? na wa fadi a yayin da lada na wajen ajira magana ya aljanna ko ne ba ni ne wa ti yo ti wani nan musulunci imani gaskiya hakuri ko da sai ce sadaka ji abu te wani ne عليه الصلاة والسلام غير صلاة الناس لمرأة خمسها إذا إذا صلى لابس الشيء صلى لابس وصامت شهرها وما فيها ترى رمضان وأصاحت بالها ومن يتوبوا دخلت جنة ربي لا وقال أنا عجل لا يتوبوا ولكن في فهي لكي شكاة نانيوري أشوى عليه البعض وقال وعينوا energy wa yana da wani ga centralize ya biyu ki kawai ni ma amma ya yake da ga biyu ke sai da falo a yare ba zo ki gane ko annabi sa sallan ga duka wal mar'a li arba eh ga ja janji zagi ya wai buye gune zan ke ce bi zagi ya wai ma ya wai buye gune wani hafa jiha zan ke ce bi zagi ya wai buye dan yubo wani jamaniya zaka ci mai jin zagiya wai kwa esunwo wani diniya zaka ci mai jin zagiya wai kwa addini ugo alaihi zaka fagufan bi zaki ji agwa sun zagi na ji addini nan wale ne ko wale kuma ji addini su ke jewo alhamdulillah wa ke ji addini su ke sabe alhamdulillah wa ji addini ma ke jewo su ke sabe alhamdulillah wa ke ji addini ma jewo su sa wuce ki afan gidan ci gode alhamdulillah yo ne don ko amana wa kai ki yo ta ko ki da wani ne kiyo addini addini ra'sul mali fasal fikrihi fa biya ubu min asal àti nígbà ìyẹwé sí o ẹwé ẹwẹ̀ tí o tẹ́kọ́ kàlùkọ̀ wá jẹ́ àtàrà yẹn àdínì mà kúrkúrẹ́ yẹn tàbí na bá bá àjínlọ a jẹ́ àlẹ́ pọ̀tìlì tí yẹ kún wọ́n yẹ ọ̀gá àyà ìní ẹjọ́ òǹgẹ́gẹ́ ni ọ̀gá èjé ní bàbá wúlá yìí lè kápò ní bàbá òkú bàjì òjé náà wúlá jíjí àná wúlá jí ó tó ní abọ́wọ́ ìlú fún ìlú èlò. wèé bá kówó máa wọ̀ dáa lórí àfìlí jọ ìgbà kágbówó máa ń kájà àrà ní àjíṣẹ́kù ńlá ilá ìjà lójú sí. kó ewé ní bàbá òjé láyé ìlú náà ń dọ́lé bàbá òjé bàbá òmè ìwé tọ́jọ́ndò kó oúnjẹ ìlẹ́jì méjì ní ẹ̀sìn ẹgbọ́n pé ewé ni òfin láti ewé ni bá wà jẹ́ olóṣù ní ìta àti ìdí ọ̀ ńlá tí wọ́n lè lè kú fún èyí fún tọ̀pọ̀ wọ́n yẹ káyọ̀ tí ní àṣìṣe wíta on her own pollution wọ́n ti ṣe ń ṣe àwọn wọ́n ti ṣe ti nù kó wọ́n ti ṣe ẹ̀ka wọ́n ti ṣe ìdè wọ́n ti ṣe ìyá nílé ẹni kìkì káyọ̀ tí àyẹ̀rẹ̀ yẹn lè bá dáná sí mi ńlọ yẹ wù sẹ́ẹ̀tì ọkọ̀ tó ẹ̀fà wọ̀ dálúgbà yìí ti ẹ̀ wọ́n ti gọ́wọ́ lọ́kọ̀ jíjà ń tọ́jú lọ́rùn tí ó jí wọ́n tẹ̀ wọ́n wà fún ọ̀nà ẹ̀yìn bọ̀tí gájẹ́ díẹ̀ náà káwọn àdà bá ní kàwọ́ tẹ̀lé ká ní gúúdọ̀ òun ló ní bá lè di agbó ìlú láti bí àwọn onídẹ̀ ayé òjò àti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ bàjí ní ilé tí àlàáyé mọ̀lá àti ìwúlé gáfà wọ́n lè parí káwọ́ ẹ̀sùn tí وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف dana magiyanin arzika da tuku wani afina waye bana magiyane tuwa kuta inuwa suke wafon da wuya wafon keki wafon jabu walai jabu daki wafon rufuta watan da wabatan na jeji zibujo ya e ciwo gujo

annabi sa sallam ga abdul danani e wonne je fole la ganan gai dinaru no jibu rajul ala yadi e wonne ze dipino e wonne e e me dipino e wonne la uke yaliuna wọ́n yẹ́ mẹ́rin fún ẹ̀hẹ́ mọ́nẹ̀gá ní mẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ìlàjì àwá ìgbẹ̀já àwọn jẹ́ àmì ìjọ láti àwá náà ní láti ká ń ṣàlàwọ́ ọ̀nà àjẹ́jú

wọn látàrí ìṣìdí àwọn ọmọ yìí káàkáàkáà lè fi díà náà èyí fi àwọn àjà kàtíjì iná zama ṣẹlẹ tẹmí ní ààbò níbi tẹyìn ìyá tẹmí ní ààbò ìmáàmù náà wí ìdíkíọ ndẹmí ní ààbò sáàlì fún àbúlà jùsẹlì ndẹmí ní ààbò ndẹmí ní bíbọ ndẹmí ní ajé ìdàjì ní kùtà àwọn èlò kẹlí ma kùtà àti ìdíjì oúnjẹ àrùn jẹ àwọn àmà maza ya alaikun ya ake kawo sun da ki babban da ki ba sun da ki fare tsani ne na'am yi fi shiganci pàdé na ìní ojú ìlú tí ewádìí mú náà ẹgbàgbọ́ tọ̀bàná bọ́ọ̀lù mẹ́tẹ́ná dáńgọ́tì wọ́n àti pa ìní àmọ́ wọ́n pa ìní yá òlẹ́dá àyẹ̀kẹ́ tí wọ́n àgbà fúláfíkà lẹ́sọ̀rọ̀ àti wọ́n àdàjẹ́ ń bí tí wọ́n ń yí lórí ìdí wàwà jù jáde wàwà ẹ̀tọ́ wá ní yáàjì ìgbó èsì àti èyí ti pọ̀rọ̀ ẹ̀lẹ́ rẹ̀ kápá lórí ọjà yìí nígbà tí mi kẹ́ ti ló mọ̀ ọjà yìí ní gẹ́gẹ́ ní òun ti fi lẹ́dọ̀ láyé ẹ̀yìn lọ́wọ́ èyí wọ́n jẹ́ àgbẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ ti di ẹbá mẹ́jì ẹbá mẹ́jì àti ẹ̀yà ìmọ̀ ara idan nan kuma yin yanzu jama yanzu da yamma da kwaci shi ba mu shi lafi shi lafi kudura amma fi sabi lillahi yin ba ku ne ku kwaci ya wani yanzu ki yi don shiga waya yi waje wani kuma yawa jijiyo kwace kwanci da hannun duk wani yi wa ya fana ya ciwo kutawa zango tila shige ya yi yi wa ya mu jaba wàá lé inú èdè èdè èdè àǹkó ọ̀ká èdè àǹkó oúnjẹ wọn ní àtẹ̀lé àbámi sí èṣìṣì oúnjẹ ìjọ fún ìṣẹ̀ wọn. ya muawiya bin haida radiyallahu anhu muga wa ga nabi muga ma aku na alayhi ki ya tiye ni na ta ki wona qala nabi ha iza fahimta wa ga ki ni ya wata suna ifata saita wata kwatu wa youtube wa ma wala ka jirgin wata ka yi dandan wasu wala ka da ke doke wa wuya wuya wala ci na nare bayan nan ba ji wasi rogu wala ci shi kun na ci shi kun wanda ke lula gino kula na kula ke lura gobalan wajibi ko

wàtẹ́ẹ̀tì ẹ̀dùkú ọ̀ọ́ta wọ́n bá tó fẹ́ ṣé ní nàdánà káà jẹjẹ wá yìí fẹ́ ní jìnnà sódà lọ́ọ̀ ilé wọ̀ ẹ̀jú ìdè òde ṣe ń wá fún ní ìdè òde àmọ́ wà ló ń di ẹnu ńlá ju ìjà òṣèlú ńlá náà ń di èyí ìjà wọn ní ìsúná tó ti fa ní ìtẹ̀lé annabi da an tutuli mahali za ta yi ta waga ji wani kai waga ji nan da rene wa kiki ne wa ji ne wa ji kaza an yi gari da dutu shi da washi waga ta shi ne nan da ta sha iya yi waga ta su tutu fi ba shi kenan ba eh? ba mu shayi a kwakwa mada awu ba shi kenan ba Allah ya samu dace kuskure ya kuni ci ba ji mai ta ji to su ga lafa da yawa ne in yi ne roye ba ta iya ki bi to man to ji makanta to ba ji to la ji to ba ke ni to ba ba to ni to na ko to da ko ba da ya ki bi shi kullu ban ya zama kasa ko gan inu ga ki bi shi waje na waje ba ni ga ya ji ko to yes eba ka ń pa wẹ̀yẹ sọ̀lá àkùgọ́ àmọ́ àgàtẹ́ ìlú dojúmọ́ gàtẹ́ ìlú jíjí mọ́ gàtẹ́ ìlú dojúmọ́ wá jẹ́ ni wá jẹ́ àní nìkan wọ́n yà ń gùn gàtẹ́ ìjì hàn jù mọ́. ebo tó mọ́tò èdè wọ́yá ìgbẹ́gbẹ́ ìjọwọ́ mọ́ àrìdíyàn àìyíyá ẹgbà ṣàrẹ́tọ̀ wọn lọ́wọ́ àpúrùfẹ́ ìdáwọn dámọ̀mọ̀ ìgbọ́wọ̀ láyíyàn òun lágbàwọn ṣàrẹ́tọ̀ wọn yá ó lájá náà wọ́n jẹ́ àyè àmẹ́ṣẹ́ ìdọ́gbá yìí ètò ó léyè gáàgùn wọ́n bá àdìgbèrè fún un sínú àdìgbèrè wọ́n tó léyè gáàgùn éjì náà ṣe ẹjẹ́ náà adáwọ̀ ìdúgbò pọ̀ ní bàbá òun yàn àgbọ̀dọ̀ wọn ká ṣe ẹgbẹ́ ìnáwó àgbọ̀dọ̀ wọn 你啥鸡？干过些，听过些那个拉网去问地哦，我也要帮忙啊。对，这些鸡干我有，我也去谁帮忙啊？哎，哎，有路啊？哎，这个见面不能，我去问一个，我那那木鸡，就把那个把那个我往哪里？要能有，那不管我弄个那把我你去啊？要能，他叫刘先生，我听。干的主要讲，我们那听，我年纪没到年龄。 falali musaje nuji from day one dabane kina kina ba kuni tenjo nuri tenjo wane kimboni ne kiye kudi eke wela janto je bajaja ye chi uda mo ba mele chi we tiki ti daga je won je bukata ta lugo baba o ku a ku ti ara ti ba je ti to won je eh ya je awu je ni ti ka ka ka unje unje bukata ta na ko ne yuna 在过年爸爸把土，在过年爸爸把土农家的屋顶上做了，我来领了木锹。我问你，我那天没得刮痧，要老子弄点胶起来的。我说，我说我要我当俺家村，咱也不能说你再自己攒钱不，那就现在我拿瓦给他砌。 sai ko da min yaji na guta ta ba da ga ciya ko ba da ciya wani ba fa ke ne na su ko ga ba ko shi ba ran na shi ne ne ke ke shi ke na wa da ya wuce na ko sai ku na da ko ko ti na lo ke shi o ke bi lo ka ya ti ne ko ni na da shi ga ku ji ko ga ko kuma ba su yi sai da an wani ke su ya sako to shi ala wani ne kadi wo ke ti shi na juwa bi da ko fa yi ko ta gugu wa za faji hunna fil mazaji ta gugu hunna fadri gugun na ko ta gugu ko to ta ta to ba su a kuma ni ayi wa kuma ni ayi a ta go nu sanu bi ago nu sanu bi ago na da da ji a da da da nu ta ma ja kai ko kuma aji basira kuma je ilmu ma don kun ji je wa ji ja yi ta ba mu to a ce da je wani zamu je ke ko Bebe, kai ni wa ga shi gana ga first fatality ne ya faru shi ga wuce wani ya lai gano ko ga ajan ebo ne ya wala shaitan ya zuzu mu anabi ga inna iblis ya zo an shewa da mali lalle shaitan wa la ala arshula takiyanu thumma yab'athu sarayahu shaitan ce lagi tuji tutu so yushi fa'adnahu minhum manzila azabu fitna zanaju soba shaitan da nuna da naga jima sila ga ni bitu jona ya ji wa hadu fa yaqulu fa'altu kaza wa kaza zaini ni so da shaitan jona mu ji kaza ko ji kaza ko ji kaza fẹ́ẹ̀ fún mi máa sọ̀rọ̀ àtàṣe ìṣẹ̀tàn àti ẹ̀nà òjìnà lóòtù tó orúwọ́ lẹ́ẹ̀dẹ̀bà kọ́ ìlú kan kọ́ ni wẹ́ẹ̀ ju ahàdù fẹ́ fún ìṣẹ̀tàn tí àjọ máa tẹ̀lé tùhù hátà fọ̀lọ́tù bẹ́yìn náà bẹ́yìn náà àhìlì yìí mi ṣẹ̀tà ìwà mi ní bí kí n dùn sí ẹnu wá dé bí inú iná ṣẹ̀tàn tí àdán fẹ́yìn dùn mí nínú ṣẹ̀tàn tí gàdà ní láàtọ̀ bá nínú wẹ́ẹ̀ fún mi ní ìmọ̀ àǹtàṣe fẹ́ náà yọ̀wọ̀ láì dà jíjù lóòyè bá zàmẹ́ṣẹ̀tàn yẹn lálàkí ní kí n zanege da gan e ba di nina yiwa imam muhammad da imam muslim daga hadisin jabiru ibn abdullah sai jami'u sai da kana hadisin 152 ugwai yayi na wada waya wala na annabi ga ayi mamra ke sa alazan da hasalaka in zagin don dole ga da waje ko mi da ya bula wuya na min gairi ma ba su je kin doro madabanan fa haramun alaiha raihatu janna e kan janna jarawu yan zabi na e ko ya ni na wuce da mawa ni ma wula ta ciwo jamiya ko je mu lata kada ni ne no ma ji kala no kada ne zabi ne shegi je ni ba ta ba ta zabi ne ni zabi kirki ga kiyama wato na magani ya man kiyaji la gina ga gudu ku ne ma la tukhriju kunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa yatina bi fahishatin mubayyina amma ya ne man kiyaji ne man kiyaji ya da ku waje waje da wanzu ku jaje ga ga ni shi bayani wa shi ne so ne ke dunyu Allah kiyaye ne ya ne ya soke gushi ne ya fi suru ne ya nufe ne ya shi ga ne na ko da alƙari ne ya zaune ya goyi da kotu from fast person ya bada kotu ro wai jiwo nọmba tu kóòtù lóyún ní ẹgá jí gbogbo ètò ìdọ̀tún ní pátápátá gbòtì ilé kọ́ ọ̀gá tẹ́lẹ̀ ẹ̀ náà ju kóòtù ní ìbàjẹ́ dídọ́gá jí màmá jí mọ́ ẹ̀rọ kánú tẹ̀ ń jẹ̀rí ìdájẹ́ jíwó ní ẹ̀ta ti kóòtù lóde wọn tí èjì lókè sí dede society igbo ne norms and practice na ga yasa dika zane da kotu wacce ne ji a sun zai zawon tu ji ne yan jara wani wa da kan nan da jama'a ya zo ba ni na gano ko so wa ne kan inin lo ce la ga kotu indile mo ti kali du ga go ya ba wo e bo e wa e ba ya da fun yau ne fi sabilillah yi calm down da yi din nashi nusa ne mafi fone yau ta kai jiyo yau ta kai ji ta kone da ga aji suru ne ba da yi na e wannan ya wala gashi ba ba ne na mai insha Allah ta'ala ya daidai fi independent ne ke ke ji suru jino ki mai muhimmanci suru ya bada suru ne ya ke cikin ba suru ya goyo a zandu ba da gama to wafa wafa ya ce da su kwa su kwa ya ji lafiya zanne ji zanne bi na kuma ya ce ka zan uwa ya ya ga ji suru a ga yi eh ka zan ga ka zan ga ka zan ga ya san ya ga daga ba lugwa wato fa ni ji wa ya na fa ji wi ga le wuti ji le ma wa ya ne ji suru ko kuma ya mutu kina ba ji ba ci ya jina zan ga ce lahu sai ya kashi ya. wanda ke lamu sai yi da gwagwani wanda ke lamu sai yi da lanagwi dan da shi wa ya yi luka shani amma yi ne ga jira suna kan ruwa ke ciki kimala ilu wa ma wa lulu hafi fita dan da shi eke daga yin kirki jiun da ke ba bai ku a na yi gina da ke jiun ga ya gune nujujo ejima mamaki wa babashi wa makulanu ba wọ́n máa jí sígbà wọ́n ló mẹ́kántà wọ́n tẹ́ jẹ́ yíyọ́ wọ́n kò lánàá bá wọ́n máa jí sígbà wọ́n ló mẹ́kántà wọ́n ti kẹ̀mẹ́kẹ̀mẹ́ ibi tẹ́ tí wọ́n làbá jílẹ̀ jílẹ̀ bí àwọn kò lánàá bá tún rẹ̀ jù ẹkú àtọ́lẹ̀ bàbá lẹ́kún bí ẹgbẹ́ yẹn ní ìlú etí ọ́ ẹgbẹ́ màmá kiri kí ti dáná ìdájọ́ kó tó èyí kẹ́ni fún un ga ẹkún mú un yó kí ìyàn to wai kiyan na da ni fondo e ko da da bo nga da da wai ji wule ku ma fa da waya ko ga ba mu ji ne ku to nga da da lokiya na kai ru ga e ga go fa ko da ba go ji ta ku ne ne shi dan da ki ne shi shi ko to da da sensitive na kiso maje oto shi nake ka baba ko nan go ne ganna waga su su ja ne ruge ga ga din ga da ne ba tin yan e kan go ce ne ba e go ce no ne in in wa ne ki wa ji ti ga abdulrahman ló wà fún ẹrú eh, nínú ọmọ ìwọ̀n jẹ́ àjínà lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ lọ́wọ́ ṣe wà fún ẹni o kúkú ó dìgbẹ́ wọn ẹgẹ́ gẹ̀gàn ẹni wọn ẹgẹ́ wọn náà ó là kó wọ́n kú wùlà àwọn ọ́ àgbàmọ́ àgbàmọ́ ẹgbẹ́ owó ìdẹ́nà dáì har wọ́n fún wọn wọ́n fún wọ́n ọjọ́ fúlá wọ́n ọjọ́ pọ́líyà wọ́n ọjọ́ ìjọsán ẹ́ arúgbó tó bẹ̀rẹ̀ lè ṣílá wọn káàkiri tí àwọn ọmọ máa ti yé ẹnu wọn kó wọn kẹkọọ ilé gájọ wọn káwọn ọmọ ti nà ọtí wọn aláìsí tẹkẹ yàn wọn tó. wọ́n yìí ti gájọ wọn kó. kánúwẹ̀tì zanwẹ̀tì gájẹ ni nìkẹ́ níwọ̀ ẹ̀jẹ̀ adé ti sàkáyé ní òṣìbọ̀ àná gaskina kun ga agbon ba na gaje ni da ni wuce ji zalunci nan gaskina kun ga agbon fari kiya ne zan da jalo ce ne ni gon ga ko ne ji da kin wai mai wani tafiya jahiliya yi no to bo to ko ina yiri ni lugwa zan da yozo mai shin ja ce ku kuji ke ni zan da ki ma zan da ma sai na wai ji no yi ni ne in yi wa zawai òjò tààrí wọn ojú àwọn olóúnjẹ tàbí àtàbàtàbà ń lè kìí olùkọ́ àmọ́ ojú ìjì àwọn olóògùn wọn tẹ̀lé àwọn ìlú wa wọn á jẹ máa ní gàgbé látẹ̀lé àwọn ìyá ajú tó kóde mọ̀ sí ìfẹ̀lú tuntun bá lè kìí máa. ẹnà àtẹ́bí yẹn wọn àti ẹ̀tàn nínú ọjọ́ kan lẹ́yìn wọn á ti yé sí wọn máa jùn jára wọn á jùn jára ká jùn jára ikú ló wòlé ìdánwò àjíjára ẹgbọ́rọ̀ ṣàjọ jìfẹ́ǹtì jìfẹ́ǹtì ńgàjọ àtàtò olú àjíní tí wọ́n ájìrì tí wọ́n àwọn àjíní jìrì à wọ́n àṣàmì ní jìfẹ́ǹtì jìfẹ́ǹtì àwọn òkú ìdá tata ní ọjọ́ ìlú jájá ńgá yìí àtàtò ẹgbọ́n ńgá tẹ̀wé ẹgbọ́n wọn ilé ẹgbọ́n jíjí òun òun tú àmọ́ lọ́nà ṣàfẹ́ ṣàfẹ́ àti لو yi zai ne ne ko ba ta wa wani an ka kunu ko a je ne bai na wanda yin da shi ba ta da sa shi ba biye da na ko e wani lagu tsoyi ne sai shigan والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اكتملوا بهتانا واثما مبينا والذين جمانجي يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تموني باجا ما لا تموني نهي لاجنا بغير ما اكتسبوا اما ليك دون دوانا فقد اكتملوا بهتانا واثما مبينا لان جاءت ما دون ليك تبوي انا تقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه wa yanki musulmi kirki nga yi zane musulmi ya ake an miki daga ya kuwa yake ta rubunan da daga ya kuwa ya kuwa ga Allah kuwa wa ta yi wa yamma ga ke yi na na ita na ni za ta yi zage za ta zage ya za ta yi zage ya kuma za ta wuce ya da ta ka annabi ga la tadribu lima Allah sai ga sai dan wuce za ki ya sai ciye ma ruwa Abu Dawud ta annabi ibn Majah ta al-Hakim hadith sai ya sunna sunan nabi biya mishkat masabi ta rijal albani na sana bi tilil tutwa annabi sa sallan ga ya ani du ahadukum sai ji bi imra'atan wujin da nabi a ne kimi ne ya ke da yayi nuka shi ke da wushi na sun mai yuda jiwa su ya fi yau da yi karshe ya kuma sun gawa da tsoron wa ke baji wani ne ya jejjeyi nan na nigeria imam muhammad ta su halittar mutum ta tun yi bijin lumaja wa ta yi zama a mishkasu mafari da rasa na abin da ya kiri da ta yi ba zuwa ta kita shi mu ga ba zuwa ta yi ne wani ga ba zuwa ta jiyoji ma ba jin yau shiga a jikin sosai ba zuwa ta yi nga zuwa ba ke zuwa zuwa wani ga goyi e mu nga ta ko juji wace la fa ja dina na ju wodo na zuwa no te ba ko ran do kuti no te bune rayi na e ga ti de te ga jirki so kwa ji so kwa mu ti alkhairi so ku fa ji ngole yana shi goyi wa ka naga da wani annabi ga la tazu ala anfusikum e ga ba duwa ke kita ce ma wala taqu ala auladikum e ga ba duwa ke shi ma wala taqu ala khadalikum e ga ba duwa ke wuji shi ma a ga ba duwa ke wuji shi ma ni ke ni wani ba da wala wa abu da daga hadisi ya jabi ibn abdullahi sai jabi da jalasa na hadisi kuskure mutuwanki mini kuskure da baki da ce jino ya gwada Allah subhanahu wa ta'ala ga wala ta jana da kan mabula ta gida wa kita wala ta kuta kula ba ga ba gwanu ko ma ka dukiya amma ba ji ko ce tango family ubo ena kuskure ba ji ko ce ji ganewa ne wani ya ga mu da ga yayin mu jajjani ya tabo da alaka wannan wọ́gá jẹ́ owó mẹ́yà fúdì ìrìnyẹ́ jíjà lóye nínú wọ́tẹ̀ wù náà wọ́n yà lé bábí ilẹ̀ lánà báyìí ní òde tó bá tẹ́ àṣìbà ṣùgbọ́n nínú wọ́tẹ̀ wù náà ẹnẹ́jì ajé bùkátà wọ́tẹ̀ sí kìí ìdìjì náà ẹ̀kọ́ èwọ́n ti sẹ́kẹ̀ ń yìí pampa slipasi kó ẹ̀kọ́ náà fún náà bá ti sẹ́kẹ̀ ń yìí ebi yìí wọlé maclean brush powder ẹgbẹ́lì ẹwà jíndẹ́jì ẹni stress yíza jíndẹ́jì èmi púpọ̀ ní wọ̀n a ba èyí nílẹ̀ jùlọ òmìnirí ẹ̀káwọn dáa kọ̀m̀plé yàtàlúwẹ̀tì àbàwọn gẹ̀ẹ́ nínú wọ̀lẹ̀ ẹgbẹ́lì ẹ̀ẹ́sì ìjẹun rẹ̀ fìlì náà gbogbo yìí bá yìí yìí ti gáàlì wẹ́ẹ̀ lè di sọ́ọ̀bù ìgbàlíwẹ̀ tì náà èyí lè di ọ̀dàgbẹ̀ tó túnmọ̀ ní nsá. sọ́ọ̀yì ni gábẹ́ lókè ẹ bá wù dẹ́nu wù ju ọgbà ẹ̀dọ̀ gan wù ya agbó ẹ̀jẹ̀ àní sọ̀kọ́sọ̀kọ́ òun ẹ̀jú náà wọ́n tó lẹ́dà kóòtù wà ní àjíká yọ́ tẹ́bọ́sọ̀kọ́ òun ẹ̀jú náà ń tẹ́bà ṣíná ń bá bí àwọn ilẹ̀ ayé ikú gbogbo ọjà ṣíná ń bá tẹ́bọ́jà àti ẹgbẹ̀rẹ́ bàjí ṣe ń lẹ́jù ẹbá ń gbẹ̀tí mọ́ nínú kúrúkúrẹ́ ní wọn ẹ̀jú náà yìí èyí dẹ́bọ̀ wọn láàyè ń bọ́ inú ọmọ ìlú jù ọ̀gá àyíjọ fọ́nyà yìí sókè táyìí ko eh eba nije sana nonye unju ripoti yorowa zogo a ani omajiye ndorwa umaga yanzu ko wace ko sanga ye yo a tigi wo majiye ga nga nga ko firi ko ko kaka da e ne ji ga alo makanta ne lita ji ko tesu ko ne yi na ba ni ce to ne wa shina dan da to mai nu ga to wa nu ga ti bi da ran na kwa ji ba na kwa ji ga ti da amma ma ja lafiya ni ti ga ji damuwa sai ko ne nu wa ga ko ne ga ma ji na ga tu wulu wulu je ja sai ko mamu ko wa ga ko ji ga a da ga ti ka ko be do wuce chu ma ja ni me ga ba ji ma ga ilé mọ́tò kó tí ní lọ́tọ̀ pé láti rí sọ ayé ẹ̀lá ẹ̀lẹ́ yìí bìí wọ́n mọ̀ sí ewé lọ́gá lórí àtìrìtì kó wà dá àyà wuli ko wúlé kó ko e kó e èyí na sukú wọ́n mọ̀ kula fi sẹ́yìn yìí lẹ́yìn yẹn lè ṣe kú kúrò ṣì wọ́n lè ṣe sáàṣì bá yẹ ẹ̀kí Adama sani ma lẹ́yìn na jani wa laka nubi ta kí a ní ká dán wọn rẹ̀. Àlejò gẹ́gẹ́ kan mari Isman, àyùbá yìí àmọ́ yẹ kúrò. wọn akunye eti aba eba koko bana yi wa lẹsẹ inú ọdẹ yi wọn si na wa ta yi wọn wọ ya adi eti ti ja mẹsẹ ẹkun a wọn da lọ mọtanta wọn sálà mọdà a ti sọ àyẹnlẹ ti yé mi a. رواية أبو دار الإمام أحمد قال حاكم قال بيهقي حديث عبد الله بن عمرو في رواه القليل رقم 894 النبي صلى الله عليه وسلم ilé àbí sùfíà ṣe bá níbi yáyù gá níbi ẹbáwù ní ẹ̀yà àbú sùfíà ní ẹgbọ́ tẹ́kì wọn ẹ̀làwọ́ àwọn àfún gẹ́gẹ́ níbẹ̀ yáyì wọ́n níbẹ̀ ẹjú òṣì náà àti okùn di ní máa yìí ní màrún kì máa yẹ sí kí wọ́n sí ibẹ̀ ní kì wọ́n láti wọ́n sí ní ìyẹn bú yọ yẹ gbogbo yẹ nà àfún wọn gẹ́gẹ́ níbẹ̀ bínà ojú òṣì náà wọ́n yá ní ọkọ̀ wọ́n á bùkárí fún muslim to abu da da to an sai ke ma da ruwa na Aisha ruwa da ni 2158 kun ga yake a wurin so yan gici ne ga jin ko ya ni pe ni na shi so mu wọ́n ẹ̀nà wúsùsù wúlọ lẹ́nu ọmọ ní ẹgbẹ́ nàìjíríà tó lè yẹ̀ sí bá ń dáa nínú ajẹ́lẹ̀ kọ́ntìrì bòjì ẹ́ ẹ́ ń dọ̀gbọ́n ẹgbẹ́ bá ń yànà ina nga nga nga wula ku ni za a yi ku عزيز يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيء نقل بني النظير قال عليه صلى الله عليه وسلم جنبنا بنو نظير عليه العفو ولي أحدث لأهله قوت سنته يعني يجينا يوجع جنيه يعني بنيون عليه بجانب بروفايد جنبه لو ينو نقول رواه البخاري والمسلم ɗan yi da kwale da ala lokaci lo ba wani ɗan yi ci mata wani aliki ana nan ala lokaci lo ba wani ko ko ko ba yi na shi gurgudun hali e ko ci bo ko fi na wani aloro a gaskiya ya ce bi ke ya ce kuma da hutoji ci ko bi ke ko ko so ma wani da ya ce ka dini wanda banki ya ga ya ce da shi jisan ne wakiya Wani da banki wajen wani ya yi fiye shi na. olùsọ̀kọ́ máa ti ṣe wọ́n yi owó ní àmà ọmọkáàdá yẹ́ kó tó mọ́ àdá kẹsàndẹ́gbọ́ kó tíláàkì lọ́gbọ́ kẹsàndẹ́gbọ́ á ti kí àyà sálàrí à oúnjẹ ẹ̀rẹ́ ìjọba sálàrí lọ́gbọ́ wọ́n mẹ́ yi lọ́dúnbọ́ lọ́gbọ́ mu jirge muhimmancin allah ya samu dace kuskure ya mutu a baki ba gizo kella ba gizo ki wa guje dictionary je na kuskure ni ba ta kuskure ko eh an yi wuce fokazon an yi wuce fokazon an yi wuce fokazon an yi wuce fokazon wani haɓa mana ina ta da fi ga wani aleru yadda a sai kuskure kawai mima na wuce alera kan kiyo ki sami da wato to di kiyo wato ci alhairi wale annabi sallallahu alaihi wasallam wani ne ta ba ta auratun nasu a santa waga yake ku kuskure da an yi da al'aura aji da wa aji da wani wazo waga an yi aukita an kusura riwaya guda daga daga hadisi muawiya sai jami sajada ta mi tutu nan kai Cikin alim sa san mu yi ya kuma zan ko fa inna zanna atadabbur hadith e ka bi zartu ko e bona zartu juhu la ina zuga manakana zato ne ga bane zartu ke ji istani bu kasiran min zanni inna ba da zanni isu in dai a nan da duk mun ya zato bane sashi ya zato ne furo inu waje da kuma zo mai da telefon da yau kuma ji boye wuce hakon gole haba mana ba ji kike wuce kuje bro da ja kan ya bada wuce wa wanda zaga da bro ji da mu kun da ji kun mu dole ina dan inda goyo ga ni ya tsaya da shi na bàbá ló fi ẹ̀fà fún bàbá tó kẹ́bẹ̀rẹ̀ ní àgbò gbogbo àgbò rẹ̀ oyún rẹ̀ ti àlọ́kọ́lá ló ti réjì lọ sí orí fi ẹ̀kú tí ó lé yẹtọ̀ tó dẹ́gbọ́ ayé gbẹ́tọ̀ rẹ̀ ń gbá jẹ mọ́tò àná orú sẹ́ẹ̀tù ju sẹ́ẹ̀tù kọ́ ìgbé rẹ̀ ní gẹ́gẹ́ nínú àtẹ́gùn rẹ̀ kọ́ ìná wọ́n mọ̀ bóyá sọ́ọ̀lù kò sẹ́ẹ̀tù làwọn sì máa ti àná wọ́n wá àlálàkù sẹ́ẹ̀tù yẹn yún wọ́n hábàmọ̀nà gbàtọ́ ti dé tuntun mọ́tẹ́ wace zaro tunani ne ga wajen ki tsari wajen mata ci a wawa wajen ya zane je mina amma yin mata ci rubu wani jiyayen da ba number mini kuskure ne ba yi ga ciye jina eh wani dangi yayin ya ji kyan ya yi yi hannu ta ce wago? zama shi yai wayin yun ga shi da kawo a sai sami wa sai da yadda kirkin wa sai san dama a ga je alkhairi ba zo wa da sani ya bafa ya zaga shi an da yin wa da jan ta biya a da rai amma wani ga wajen hani wa ka lokun ba da wazo ya shi ba a gani wajen na jigeya na jigeya na jigeya na na aisha ko la ta ba lai yan mabe za jin do to shi na la yan mabe na na hadija na mun mane to na na hadija ya amma ya gone ja ne da su fetu khadija ya kan don do kan do ja ne da to nan ji su anabe ya lu sa to e eh, lan nan gwa ne da ya na na hadija a shiga anabi kilo shiga da la ya eh, yana na khadija كوازين لكن بتشتني جونغا لخديجة بانا وخديجة ذكرها مي خديجة مجيجي يعني، مي خديجة يعني هو خديجة ذكرها خديجة ذكرها ويقول جونا ما خديجة جان جينا أنا دي بعدين جي خديجة تسمعني دي ادوش ابغى اقول انا جنبي كل مره يوم تواني شي باجي بتاعي سيجينو كذا سو مجد دليلي يعني. annabi sa sanin garin sani musaba ko da kaci ya zuku ya ga ba ne ji da halaka ne mini ubo wa qasd al muhsanati al mu'minati al ghafilati ya zuji in zagi kaza shi wani da wannan manzan do ce na ake zagi kaza shi nan ko ya zo da su ga wai da yake eh da ne yi wa ba ni magaya wannan da ni ga wajen wannan yóò yẹ ná nyẹ kẹfẹ sí i ní ìlàjì nígbà kò straight láti ẹni lóde ọ nga mìnẹyìn mìnẹyìn bá lè yí tó dájú kù ìlú ìmọ̀tí èyí pàdùkù kílẹ̀ ẹni náà ṣáájú ẹ̀dá dúró jọ bàtí bàtí ẹni kúkú ẹni náà wọ́n lè pátá padà jẹ́ kí ìdìbò ìná náà kẹfẹ sí ìyàlùmọ̀ ọlọ́run òṣìṣẹ́ láti àyẹ̀tọ̀ fún mi ìnìnẹ́ ńlọ́wọ́ ni àwọn àjàn. abin sa sun ga man ka zafa mamluka hujjina da na dawo shi zagi shi kaza shi ga wayar shi dana yuqamu alayhi hadd yawm alqiyama illa an yakuna kama qala agaza alladhi hajji fa alqiyam da wanda take mina ugana imam muslim da ku daga hadisi ya ji wayar sai da muslim da kan hadisi 6462 annabi sallallahu alaihi wasallam ga laysa minna man halafa bil amana zanen gada shi kudi da amana na dalili bari ma na awa ga wace kudi ba zando ya sai sun ci ka ne mu mu shi kudi nuna wa man khabbaba ala imrin zawjatahu aw mamlukahu falaysa minna zanen maza ne ki wani da yin min ya ko ne zanen dalili ba to e ba ko yi su da sai ci gaji shi ko fe da yi mi ya ba mu gaji shi ko fe da yi ba ya yi ma ka ce wa ne da kiyo nga mo wo diri ta ka ni amu ebo ne wo ngo ti ne so ni ne ja yi ba ngo ti fi ta ti ne je ti ni mo ku ji ta ti ba de yi na abu biya imam ahmad ibn mahdi hibban to al hakim da hadith ya buraida sittatu sayyan al albani da kana hadith 325 kun kure kuwa ci bakin doki wáyò fẹ́ ya yìí àfẹ́ kíkì ìjìnlẹ́kù wọ́n fẹ́ yà káàkiri wọ́n àfáàdì àyà wọ́n fẹ́ ènù èdè àyẹ gbọ́dọ̀ wọ́n fún jẹ náírà láàbí ìmọ̀lẹ́kùnṣẹ̀ náà kọ́ ta láńlá dáàbì a àfẹ́bùrí tẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ ni ẹni lánàá tó fẹ́lẹ́ wọ́n ti gbàgbọ́ wá dé ti jí ma wọ́n jẹ́ òtúmọ̀ bẹ̀ ní bai ní ẹgbẹ́ lábọ́ wá dé bai jiya? jí ko ke usuma da nuyi na su kun wato wa ya so makanta ya bai yaki hudu jin nu damuwa ili da tuti girdu wuce zan na un yaji makanta za ta zai maza makanta wa fi sabilillahi musulatuci kuskure gode ni zan ba jabi sai na ji na ji jibo ebo ni wannan ya ne Ejo ìgbà tẹ́ ìjà ọmọkanta nursing primary secondary theology polytechnic university. Bátẹ̀ láti àtúnṣí, àmá ni na sọ́wọ́ yá ná ejú oṣù mọ́kanta alìmájẹ̀lì ìwọ́ àdá tí ó. Gbàná adé ti dí. Kó mọ́, ebo iná wà náà yá ná ejí na yá àjẹ́gbáyá tí ń gbọ́ bí i à, ejí na yí ko ya ji na shi daga na wannan ya daga jina suku a sai ya tashi a jefe jagowa na a sai jagowa runci a jefe jagowa na kuma eh, èwe ìlú ti pàṣẹ ìlú ìyá fún egbòjì agáàlú ẹbà agáàjíun kẹsẹkẹsẹ agáàjíun kàwù agáàlálò ẹni ìtọ́ agáàkéde lákàwù jí nìtọ́ pàṣẹ ìlú àwọn ìyá àtún èyí ni èyí lè dábí a wacin àtàjẹ̀ rẹ̀ dé ìrìn àjẹ́ ti bàbá bàbá tó ń bí ma jẹ́ ẹni from day one kàní wọ́n nánà báńgọ̀ tí àṣìṣe gbọ́dọ̀ wọ́n ní nà yá ná ìní nà gá ìṣẹ́tẹ̀ yìí wọ́n ná àyà àti ẹjú ẹjú ìṣàfẹ́ wọ̀ mọ́ àmọ́ ìní nà tún yá gẹ́sì nà tún ẹjú ìṣàfẹ́ ti jẹ́ àyà àti ẹjú wọn náà shi, àṣìṣe ìṣìṣe wọn àyàgàjà àmọ́ fi sanda na nigeria ce ce wa mura halaka bin salati wa fajir alaiha za ni yau jikin koro bai sallar mula kyojin ko mula kuyoji a ni diga muru auladakun bi salati wa na sabi sini e ji wa jikin koro bai sallar suna yi a musu wani wa bilbu ma dai ali hashiri a maga abu biya guwa mu a majiyar gajiyar jikiyar ko gajiyar ta hanyar ruwa imamu ahmad da abu dawuda to alhakim hadith na abdullahi ibn amru sai gogo ayatar ji wajen tarbiyyawa ki kuskure ya koya kuma zanda ce zani wuce ya kun jayi co jayi ci shiku wala ƙuranu zani waje kasa ya fiye alƙuranu wala wa kasa ya fiye alƙurani wala mp3 ewa mp4 ewa littafi wa ji har na ji su risala cikin jima'i sau biya wa suru salata da yanayi juna wanda wa littafi iri riyadu salihi na min hajji muslim gudugul malana da rasu yanayi da wa kutuba wani ne ni waya ji bukatu na su wutan wa wato wa katu wala wa wala alo makanta wala alwa ngo ne ko a jade ya ji wadda ga wuce kula shi musa ba ta tashi in ga yake da shi nan ko da fi sabi lillahi shi na zana wa kuskuren ci ko ignoration عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi ga salatatu lahum ajran ba muta da bu adila da guba min abu rajulun kana indahu ama fa adabaha fa ahsana ta'dibaha wa allamaha fa ahsana ta'limaha thumma ataqaha fa tazawwajaha fa lahu ajran bana da je mushin zagi umuya ilimi umuji tarbiya na banna adila da guba wọ́n yà ní ìlú mú ní sẹ́rúbíà ní ẹ̀gànná wọ̀gá àti ìyàwó ṣe ń rà ní èrò tí wà mẹ́ kí án ìlú òmù pé ìlú òṣù àbẹ̀lẹ́ òṣèṣì tàbí á ní àmà mọ́ ìyà ní ten minutes ìlàjẹ̀lẹ́ tí náà ráńdọ̀ ìbúsùkú kúkú rẹ̀ ń kó òkú jẹ́ sípìlẹ̀ kì í yí ìdánwòjì àdìdá àgbìyàn ìdánwòjì ìjọgbó ìdílé mọ̀ fún yẹn bàbà kó dáńdọ̀ jí mọ́ wọ́n ti gẹ inú jíde inú ìsọ́nà bá ìgbẹ́ǹtì ẹ̀rà ìwáyé ní ọ̀tọ́ gúúyù làbá ìkákáyán fọ́nàmù yá gẹ́gẹ́ òtúmọ̀dé yìí nẹ́nà òfẹ́ làmọ̀jọ́ ìṣìṣẹ́ ìfowópamọ́ àdóòrò lóbi jẹ́ àdóòrò lóbi rẹ̀ lọ́dọ̀ òjú mẹ́jẹ wé ìlú. kọ́ wàá nà jí bá ní ẹ̀gbẹ̀mọ́ àtún. ewu mọ́gbọ́dọ̀ tó yẹ òjì sí jára àmọ́ àpọ̀ ní yíwọ̀n nígbà gẹ́gẹ́ òbí ìzàgí ń gbé tiẹ̀ ní àbọ̀ ní ẹ̀gbẹ̀mọ́ ti

alif sa sallam na idan haddasa rajul bi hadisi idan ga dubbe za sun malta fata wuce shi yake ba da ma na ko fariya amana kai ga wuce kiwo amana da kuma zangoro ba imam ahmad da abu da da fatir ne bi ta buya wal maqdisi da ko riwaya annabi sun da sayan albani rasul ya hadisi 1090 kuskure ko gudi ci ba yin da ce lawi yu ga wai wawa yóò yẹ kó wákàtí ìsàjì kẹ jíwọ ewu ọdún kó wà kí ẹni nígbà sai wuce waje ana ya wuce wuce gane waye ga na ya ga da ki a ce bayani ko wuce kwanci da mutane ya samunci a ah, arif nuka wujiya miyuka arif ne kawai na zumagwai ya musa develop as akibu ìlú jìnlẹ̀ tí ó ń wèjì láàbùsà nínú ya yi yi ní bágẹ́jì ìlú ìyàtẹ́yẹ̀wú nìkan wọ́n yá lọ pé kí nínú ìdè kí ní ìjì ní jẹun nìtọ́mọ̀ tí wọ́n kà tún bí títí àgbà òun ti àti àjì lọ́dọ̀ àwọn òun gẹ̀yìn kútùkútù ne ẹgbọ́ ọ̀dẹ́gà jẹ àwọn àfẹ́mọ́ tí wọ́n lọ́dọ̀ àwọn òun gẹ̀yìn ndo yen ko tino wen de do ngal ni wude la no ngal dikiyo ndayo ro wa fe la wi nyo ro wa wu wala hunna misla da ala hinna bil ma'rufi wa lil jana hinna daraja sai da tafiya kirki a daga mumini na imani gudu zane imani gudu ganin za zane gaje tafiya kirki na zane maji alkhairin na zane jihar kai gaba ya ji nan sai wasu shan ne mu na ga ya yi yiwa sai ji a na jihar ya aish hala jibril yukri uti salam ya aish jibril da na waje sallama da mu ga foto da sai lawu ga wayewau a ga anabi zuwa wajen waje a ni diga abun na fi laya aisha zanen ni lọ́ọ̀bù dé ìjọ ní na aisha domin na rija ya bura min ya ba bi don babau sai ja mu sai ga kana ji duwan sabon sabon wa bukhari muslimi sai ba ko ga yi wannan i love you ina son ki kai wannan sa kai wannan je ah Kuti <laughs> ga tani in zagi zawa yi wuyo ogon. Oh eh?

àníbi yẹ́ tàhálù tàhálù ẹgbẹ́ ètò òṣìrẹ́ àti ẹgbẹ́gbò ẹ́ bẹ́bẹ́ tẹ́ẹ̀dẹ̀ tó sẹ́yú nga jiyan ji tun ga zo ga ka en ji tuwan nan ma ka en na lije ogwe wo ma ga lura su na ci ma ku anya ka ta ku go ga alkhairi wo te mo afa ẹgbùn gáfà àmọ́ àwọn ẹgbẹ́ títí àwọ̀ ẹ̀yà jẹrẹjẹjẹ wọ́n náà kọ̀mẹ́tì lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí náà yà àwọn onígbà àdúgbò tí ó ní wà jíjọ fún àjọṣùpá yìí ma a ba ta dan ta'amun ka ani ta bala yayin jikiya kada ku wa nga mọ́jà àlejò àlejò yìí ká gbogbo mọ́tò wọn fún ní ẹni tí fún yóò ayé kù níyì wọ́n ti mọ̀ láwùjọ nga kíbi tí ẹni tó wà àjò dára yá wọ́n yẹ lọ́nà kó nẹ́tẹ́ wà kó rẹ̀ jẹ́ nga kíbi tí ọ̀gá gẹ̀gẹ̀ nga àjíjọ àti àjíjọ gàgẹ̀gẹ̀ àmọ́tá ni tìlẹ̀ wù ní nga àjíjọ gẹ̀ yìí nga náà na ba rubu je daga lamu a ejo mu fe daga lamu wuce yo ta yi wuju ya wani mu ya wuce an ne na amfani no wuce ka kule shi you need to know this na ku yo yes sha Allah ta'ala lokaci da amma a wace masala wuce nunu energy wa discuss Yan kusa shi ya kuskure na ji baki yanki nan ya ba da feci zai shiga idan ya yi shi yana feci ya zama lafiya yi na ji lafiya ne ya ba da feci ya yi musulma cin mummina cin kanisa cin aji daɗi amma wa bukara sai yi da zai sai ba shi kuka da wuce ba kuma na hadin a sallar ga ala kira su la ibu ha wato la buka, da goyo wajen ko to ba ni ga na no sai ji fadi ba dai ya ci kuskure ya ba da soci soci fadi soci uge da shiga ibe ya yi ya soci uge goya da musulun gan da fitine gan da rashin jeji ya ne soci ya zama lafiya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته